فاذا نفخ في الصور نفخه واحده idan mala'ikan da aka wakilta ya busa ƙaho ya busa guda ɗaya ita ce busa ta biyu